manema labarai dr tahir adam baba impossible ya bayyana rashin jin daɗin sa akan samun saɓani a tsakanin tsohon gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje da kuma tsohon gwamnan kano dr rabi'u musa kwankwaso ya kuma ja hankalin tsoffin gwamnonin yawan faɗan da suke bai kamata ba a matsayin su na jagorori a jihar kano aji suna samun saɓani a tsakanin su dr rabi'u musa kwankwaso Allah ya ɗaukaka darajarsa ya yi gamna a Kano haso biyu ya yi ɗan takarar shugaban ƙasa wannan babbar daraja ce sannan ka cokan ya zo ya kama hannun ɗaya daga cikin mabiyansa ya riƙe hannunsa ya yi gamna wannan daraja ce da Allah yi masa kada ya manta wannan daga nan har ya koma makwanta Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah shi ma ya ɗaukaka darajarsa ya ba shi ilimi dakta ne shi daktan karatu sannan ya yi mataimakin gamna har shekara takwas ya zo ya yi gamna shekara takwas yanzu kuma ya tafi Allah ya ba shi shugaban jam'iyya wacce take ita ce take da gwamnati sannan ya rike hannun wani ko wata tayi minista wannan daraja ce wanda Allah a cikin mu dinnan mu miliyan 20 ko 18 da Kano state take da shi ba wanda Allah yi wa abin da yi musu bai kamata a ji wannan yana faɗin wannan in sun bata bai kamata yanzu a ji cikin su ba ciki ba a yi shi don tuwo ba an yi shi don ɓoye magana kuma dauɗa gora a ciki ake shanye ta ni na zauna da dukkansu guda biyu to Allah ya yi muku daraja muna sanar da ku ku dawo hankalinku ko 'yan gajaliya ɗin nan in suna yi wannan kamata ya yi musu faɗa ballantana manyan mutane irin waɗanda kowanne Allah ya bashi darajar da mutanensa in wani ya fi wani wani Allah ne isa ne amma dai ɗaukaka da daraja da Rabi Musa Kwankwaso Allah ya baka ita kuma nema kake yanzu ka zama shugaban kasar kasar nan wanda muna fata Allah ya maka wannan dan in ka zama shugaban kasa Kano su ta ɗaukaka. Ya kuma ƙara da cewa a matsayin suna dattawan Kano ba za su zuba ido suna gani ba ba tare da sun sulhunta su ba. Mabiya kowa ishu dukkanin kuɗin nan muna ƙaunar ku. muna kaunar ka Rabi'u Musa Kwankwaso muna kaunar ka Ganduje a matsayin ku na waɗanda suke fitattu a jihar nan Allah ya yi muku sutura bai kamata mu shiru ba da malaman garin nan da dattijan garin nan da 'yan kasuwar garin nan da sarakunan garin nan da na jihar nan duka a shiru a zuba muku ido kamar ba ku da kowa kenan don haka muna kiran ku dan Allah dan annabi daga maganar nan da muke zaki bari da musa bari dukkanin ku kowa shiru a ƙarshe Dr. tahir baba impossible kuma tsohon kwamishinan addinai ya yi kira ga duk jagororin guda biyu da su daina sanya iyalansu a dukkanin rigingimin da suka shafe su na siyasa ƙarshen rahoton kenan ku yi mana subscribing da lakin domin kara ma ƙarfin gwiwa da kwankusiya ideology tv allah ka ci gaba da riko da hannun wannan gwamnati da abba kabiru su allah kawo sanata rayu musu an kwaso